Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilo Hashim Gumal da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Litinin 15 ga watan Agustan shekarar da da biyu. Bayan labaran duniya kashi da farko za ku ji ci gaban tattaunawarmu da Malam Aminu Yakubu Lame ɗan najeriya mazaunin amurka akan dambarwar siyasar amurka game da binciken da fbi ta yi a gidan tsohon shugaba donald trump kamar kowace ranar litinin za a ji shirin zauren matasa na nasiru adamu el hikaya sai kuma sharhin jaridun najeriya amma kafin nan gasar filu da labaran duniya zama salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel jiya lahadi wani jirgin ruwan da majalisar ɗinkin duniya ta hayarsa ɗauke da tan dubu ashirin da uku na alkamar ukraine ya tashi zuwa habasha a karan farko daga ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita da nufin taimaka al'ummar da ke fuskantar yunwa jirgin ya tashi ne daga tashar ruwan yuzne na ƙasar ukraine da ke gabashin odessa kuma yana kan hanyarsa zuwa ƙasar djibouti inda za a sauke alkamar a kai ta habasha a ƙarƙashin shirin majalisar ɗinkin duniya na shirin samar da abinci a duniya Ukraine da Rasha sun cimma yarjejeniya da Turkiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya makonni uku da suka gabata don sake fara jigilar alkama ta tekun Bahar Aswad don kawo ƙarshen matsalar sufurin kayayyaki da ke faruwa a duniya tun bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a watan Fabrairu. Habasha na ɗaya daga cikin ƙasashe biyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka na fuskantar barazanin yunwa. A gefe guda kuma, ana zaman ɗarɗar a kusa da tashar nukiliya ta zaporizhia a ƙasar ukraine inda jami'an ukraine ke zargin sojojin rasha da harba makaman roka akai-akai a kan tashar lamarin da ke barazana ga wani mummunan hatsarin nukiliya ma'aikatar lafiya ta masar ta ce mutane 41 ne suka mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani cocin 'yan coptic da ke unguwar imbaba da ke birnin alkahira mai yawan jama'a shaidu sun ce gobarar ta tashi ne dalilin wata na'urar sanya ɗaki jama'a sun yi ta kururuwa da ihu yayin da gobarar ta tashi a saman benen cocin abu safin shaidu sun ce jami'an kashe gobara sun kwashe sa'o'i uku kafin su isa wurin yawancin waɗanda abin ya shafa yara ne ƙanana kafofin ya'yan labaran ƙasar masar sararwaito waɗanda lamarin ya faru a gaban idanunsu sun ce gobarar ta tashi ne bayan katsewar wutar lantarki a cocin lamarin da ya sa na'urar samar da wutar lantarki ta kunna fitilu da na'urorin sanyaya wuri lamarin da ya haifar da tartsatsin wuta firaminista mustapha madbuli tare da janar ahmed rashid gwamnan lardin giza da cocin take sun je wurin da gobarar ta tashi sun gabatar da ta'aziyyar gwamnati tare da yin alkawarin taimakawa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Manyan 'yan majalisar dokokin Amurka sun yi kira jiya Lahadi da a nazari sosai kan san macin binciken da kotu ta bayar a makon da ya gabata a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke jihar Florida da kuma ko zai iya illa ga tsaron ƙasa ta hanyar ɗaukar wasu muhimman takardu a lokacin da ya bar fadar White House a shekarar 2021. Muna da damuwa mai yawa dan majalisa mike tuna jagoran 'yan republican a kwamitin leƙen asiri na majalisar ya shaidawa shirin gidan talabijin na cnn da ake kira state of the union na ɗaya shine ko binciken ya dace ko a'a wanda attorney general mark garland ya ce shi da kansa ya ba da izini kafin wani alkali na amurka ya amince da shi bayan binciken na ranar litinin da ta gabata jami'an fbi sun kwashe kwalaye ashirin na kayan da suka ce sun hada da fayil-fayil na sirri guda goma sha ɗaya ciki har da wasu da aka yi wa lakabi da mafi girman matakin tsaro na amurka wanda dole ne kawai a iya duba shi a cikin ingantaccen tsaro na gwamnati gidan trump bai kasance irin wannan wuri ba ko da yake tsohon shugaban na amurka yana ikirarin cewa ya sauya matakin bayanan kafin ya bar ofis kamar yadda yake haƙinsa ne ya yi hakan sai dai tuni jami'an amurka suka ce babu wata takarda da ke nuna cewa ya sauya matakin takardun da jami'an fbi suka gano to kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata malam aminu yakubu lame ya bayyana muna muhimmancin takardun da aka kwashe a gidan tsohon shugaban amurka donald trump To abubuwa da ke tasowa a wannan lokacin ka iya shafar a niyyar shugaba Trump na neman tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2024. Tambaya kenan da naiwa Malam Aminu Yakubu Lami. Sosai ma. Zai iya ta wajeje biyu. Na farko za su iya kama shi in kamar a toni general na kasa ya tabbatar cewa ya kai kotu kuma kotu ta tabbatar cewa eh, ya kai doka. za a iya kama shi a hukunta shi to kaga in aka kama shi kuma aka aka kai shi gaban hukuma akan musamman akan rike abubuwan wato sirrin kasa wanne ya lalata masa duk wani abin da yake da niyya gaba kamar su takarar shugaban kasa na biyu in har ya zama cewa ai da ana dan kiskis akan kamar cewa watakila wannan zai sa ya kara tashe ga masu goyon bayansa to amma yanzu sun yi su saboda sun san cewa alakan abin in har an tabbatar abin da yake nan saboda dama republicans tarihin su ai masu son tsaron kasa ne to yau an ce ga wanda ya muku shugaban kasa ya zama shi yake daukan abubuwan tsaron kasan ku yana ko sayarwa wasu wanda sun tsani abokan gaban america kaga ai abin bai kamata ba saboda haka wannan zai wannan in har suka tabbatar din zai lalata masa abin nan kuma dama akwai masu suke akwai wanda suke man shaya a cikin republicans ne. ai republicans ne yanzu araba take hmm. dama ko wanda za su fito kaga yanzu kamar wannan list ce ne Da alamu kamar za ta fito ta takarar shugaban kasa kaga za ta janye masa wasu daga cikin yan republicans kuma you akwai masu bamu goyon bayan ta manya-manyan republicans wanda sun jima a fatin suna zaune kafin ma donald trump ya shiga uh, uh, republican party To, a wani abin da ya faru, kana ganin akwai wani darasi da kasashe irin dama za su iya ɗauka na ganin cewa ko da ka taba zama shugaban kasa akwai laifin da za ka yi a iya a hukunta ka bayan ka sauka. Eh to, babban darasi shine doka. Ko kai waye doka za ta yi hukunta ka Amerika. Da shugabanni da muka gani da shugaban Trump a ballantana kuma gwamnoni gwamnoni na mamancin nawa ne da ko yan wato yan majalisar dattijai ko su abu na wanda an hukunta su su sun shiga fursuna sun dawo na yan kwana kwanakin na akwai na jihar illinois gwamnan jihar illinois wanda lokacin da barack obama ya bar wato majalisar dattijai na jihar illinois da zai je majalisar tarayya aka kama shi yana neman sayar da kujeran wa wani dan siyasa ya je fursuna shekaransa bakwai a fursuna to saboda haka wato babban darasi shine cewa doka bin doka da ya da doka da kama doka a nan kasan dole ne kowa ya bi doka an kama baka bi doka ba kuma karya ka san cewa dokar za ta ka za a hukunta ka ko kai waye ko kai shugaban kasa in wato ba shirya ka ba ma daga mulki kamar na Trump republican sun kisa cire shi yanzu gashi ta zo ta same shi yi to kaga wannan shi ina ga shi ne babban darasin cewa ba wai za ku yi mulki ba za ku yi doka ba ne ku ce dokan kawai sai dai a sa kan wasu amma ku saboda ku yan majalisar dattijai ko kai shugaban kasa ko ka taba shugaban kasa wannan ba zai kama ka ba wannan duk ba abin da mai tunda kaga da suka je za su shiga gidan shugaban kasa ai baya baya wannan gidan baya jihar yana New York saboda ana tuhumarsa a New York amma kuma masu tsaron gidan shugaban kasa saboda sun ga takardun daga kotu hmm. su suka bar masu zuwa gidan suka shiga gidan suka kai suka raka su ko'ina cikin gidan don saboda sun san doka ce. Malam Aminu Yakubu Lame kenan mai sharhi akan sha'anin Amurka. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filu da ci gaban labaran duniya. ma'aikatar lafiya ta ƙasar zimbabwe ta ce barkewar cutar kyanda ta kashe yara tamanin a ƙasar tun daga watan afrilu inda ta ɗora alhakin kan yawaitar tarukan coci-coci a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labarai na reuters ya gani a jiya lahadi ma'aikatar ta ce barkewar cutar a yanzu ta bazu a duk faɗin ƙasar inda adadin waɗanda suka mutu ya kai kashi 6.9 cikin ɗari. sakataren kiwon lafiya jasper chimeza ya ce zuwa ranar alhamis an samu rahoton mutane 1,036 da ake zargi sun kamu da cutar yayin da 125 aka tabbatar sun kamu da cutar don bayan barkewarta inda manikalan da ke gabashin zimbabwe da ke da mafi yawan masu kamuwa da cutar sanarwa ta ce ma'aikatar lafiya da kula da yara na son sanar da jama'a cewa ci gaba da barkewar cutar kyanda da aka fara bayar da rahotonta a ranar goma ga watan afrilu tun daga lokacin ta yaɗa a faɗin ƙasar bayan tarukan coci. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya shaida shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un cewa ƙasashen biyu za su faɗa cikakkiyar alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu tare da ƙoƙarin bai ɗaya in ji kafar yaɗa labarai ta Pyongyang a yau Litinin. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa KCNA ya bayyana cewa a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa Kim domin murnar ranar 'yantar da ƙasar koriya ta arewa putin ya ce kulla alaƙa ta kud da kud za ta kasance cikin moriyar ƙasashen biyu kuma za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaro da zaman lafiyar zirin koriya da yankin arewa maso gabashin asiya kim ya kuma aiki da wasiƙa ga putin yana mai cewa an ƙulla ƙawance tsakanin rasha da koriya ta arewa a yaƙin duniya na biyu bayan samun nasara kan ƙasar japan da ta mamaye yankin koriya Kim ya yi hasashen haɗin gwiwa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa zai bunƙasa bisa yarjejeniyar da aka kulla a shekarar dubu da goma sha tara. lokacin da ya gana da Putin. A watan Yuli ne Koriya ta Arewa ta amince da cin gashin yankunan gabashin Ukraine biyu da suka ɓalle daga Ukraine waɗanda Rasha ke marawa baya a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Kuma jami'ai sun yi hasashen cewa za a tura ma'aikatan Koriya ta Arewa yankunan. domin taimakawa a gine-gine da sauran ayyukan kwadago. A gaida Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna kawo muku shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Kuna kuma iya sauraro mu a duk lokaci da kuke bukata a voa hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Yeah! zauren mm. matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na BOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalobalan da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Waɗanne hanyoyi za a bi don dirar mikiya kan matasa masu mummunar ɗabi'a? Amina fadar gwamnatin jihar Niger don kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa in ana biye da shirin muna tattaunawa ne da matasa da suka hada da nura yan biyu nosa muhammad sani dalhatu Haruna Jibirin Old Soja, Muhammad Suleiman da Hannatu A. Mai wada. A sabon shirin, matashi Jibirin Soja zai ci gaba da fashin baki duk suna amfani da irin man na zamani dan mafi aksarin su duk wanda zaka gani zaka gaishe da wannan hasken wanda ka san ba hasken shi ne na jikin shi da Allah ya bashi haka ne man zamani na hasken fata yana samu ana samu kasuwarsa sosai kenan nan mina a yana tasiri lalle yana tasiri <laughs> yana tasiri a wannan al'amarin nasu soja Jibrin Haruna za a iya cewa shin matasan nan tun da an san ma inda suke hau wannan nisa ba za a kai su kara wajen jami'an tsaro ba su zo su kama su saboda su fuskanci hukuncin eh, rashin da'a da suke yi. Wallahi ka taɓa inda nake so na yin magana. Lokacin da na bar aikin soja a dubu biyu da ashirin da ɗaya ko dubu biyu da ɗaya da ashirin da ɗaya. Mutanen a anguwa na sun umarci ni da na fito kansila na yi kuma kansila wannan lokaci suka zaɓe ni. mu ne abin nan tashi na farko muka haɗa wata ƙungiya ta DC Haram muna faɗa ne da miyagun kwayoyi masu shayan shayan miyagun saboda a lokacin angon daji limawa na mace ba ta isa ta hau mashin ta je gurin ba za a kwace mata jaka ko in tana tafiya za a kwace mata jaka laifin jami'an tsaro a lokacin akwai DPO a lokacin a ce mai dan yawuri sai da muka kai karan sa har gaban kwamishinan yan sanda muka zauna ga muka shi sabi idan muka kama yara da kwayoyi gajeruwan da nake sawa dan a lokacin ana kira na ma kan fulani gajeruwan ba kuma saboda kuma ba a kowane lokaci ina aifatin a su yan uwana da muke wannan harka da su za su kira wani kuma za mu tafi operation na hukunta wannan yara to mun muna kamawa za mu kai gurin yan sanda amma sai ka ji shi DPO idan ya tashi kai su kotu sai ya kai su da paracetamol sai ce ai ba kwayoyi ne muka kama kuma idan muka sai mun ɗauka kwayoyin mun bashi to a ƙarshe sai muka zo muna ɗaukan hoton kwayoyin ba tare da sanin shi ba idan muka je kotu sai ya ce ai ba kwaya ba ne ga abin da muka bashi. daga nan sai muka zo sai muna nuna mai hotunan a sai dai muka ga dai baya son ci gaban wannan yara. Dole ne muka koma muka rubuta mashi shi kwamishinan 'yan sanda takarda akan ba ma kaunan wannan mutumi a wannan guri. Matakar kuma yana wannan guri to ba za mu samu nasara abin da ake so ba da game da yara. to nan ya kirawo shi ya kirawo mu muka buɗe evidence ababe na shaida a wayoyinmu muka nuna mashi shi kwamishina kuma muka ce mun rubuta masa takarda ba ɗaya ga biyu ba muna jan kunnensa kuma ga kofi da muka ajiye na wurin area commander to lallai akwai samun tabarbarewa ta bangaren su jami'an 'yan sanda gaskiya fi sibilillahi. Muhammad Suleiman All Airport Quarters a nan mina za cewa waɗannan matasa sun gagara shin ya sai duhun dare ya fara yi ne suke fitowa ko da rana ma ko wajajen da suke da hatsari a nan mina. Eh, eh, da ba dare ba rana amma dai ya fi yawa dai da daddare saboda kasan san komi ya dai da rana akwai dan zaka dan ji tsoro saboda kamar yan anguwa ma za su iya far musu saboda wani lokaci za ga yan anguwa na sukan eh, yi kokari wajen a koran su ko kuma a ji musu dai so amma dai wannan dai government dai da jami'an tsaro su ne ya kamata su su kara dagewa saboda in dai aka tsayar da doka kaga in ka taka doka doka ma ya taka ka kaga zai rage alamun banda bleaching wato sauya launin fata da suke yi da yin tsaga a goshi eh, wukaken da suke rikewa ko a ina suke boyewa ko a fili suke fidda su suna yi wa mutane barazana eh akwai akwai dan hadari oh. akwai hadari hadari nan wajen da muke yaro Na ban majin ka sosai saboda Ahmad Suleiman abinda nake faɗa yanzu kana ji na sosai yanzu eh, Alai Nasiru akwai hadari ruwa da saukon da muke yanzu nan eh, in ba dai zaka za mu sake ɗaurawa zuwa wani lokaci ba Eh bari mu karisa bari kafin mu zo kan annatu bari mu kammala shirin ma amma Suleiman, kana ji na Eh ina muna jinka ina jinka Oh annatu a eh, nato abinda nake faɗa su waɗannan yaran ya za a yi a banda alamunsu na sauya launin fata da zaga goshi ya za a gane su yan gansu a cikin gari. Eh to akan gane su sosai ma saboda kaga sukan ɗauka goshin nan daga saman goshi su saga shi su kai kan hancin karshen hanci kuma ba su shafa mai dai a jikinsu duka sukan shafa ne daga kai sai hannuwa za ga kafafunsu baƙaƙen wuri. su kuma suna nan suna nan a haka din ne sannan yanayin matan yadda suke sa kaya ba su taba ga mace ko babban mutum su ce sun bashi girma ba suna nuna abin da kan da ka haife su ka sani su ma sun sani sun riga sun zama iyayen mata saboda abin da suka gani mu mun sani mun da muka haife su su sun riga sani to sai respect ɗinsu yakan watan ban girman su ya riga ya rage ba su tare da ban girma kuma a idanuwansu da kuma zuciyarsu so akan gansu ne ga sunan sun fasa goshin nan guda ɗaya goshi suke fasawa daga sama kamar bari bari To, to akwai <laughs> su kuma suka yi kama da kanuri kenan amma ba kanuri ba eh masu masu fasa goshin nan ba zuwa eh. kasa. Eh haka suke yi. to mazan ma haka yadda matan suka fasa haka mazan ma suke fasawa. Nura in biyu Yunusa ni ina ganin fa wannan in mata ne gaba ɗaya za su haɗa kai a nan mina eh, suna mitin suna kafa ƙungiyoyi za su yi maganin waɗannan matasan. Eh kwarai kan wannan maganin su mai sauki ne amma sai gwamnati ta ba da haɗin kai da kuma jami'ai da akwai wasu jami'an tsaro in ka kama kamar yadda soja ya magana za kana aiki ne su suna batawa za ka kama ka kai police station shi kuma dan sanda an biyo iyaye sun biyo da baya sun bashi kuɗi sai ya canza magana a kai kotu a can canza shi rahoton da za a ba kotu cewa ga laifin da wani kaga ta can canza wanda alkali zai sake yaro gobe kuma yaro zai sake yi sai gwamnati ta yi kuskure ma wani ina ina dan soja ne gashi nan Ɗanladi soja. Na'am. Akwai wannan shekarar siyasa ce kuma an ce irin waɗannan matasa 'yan siyasa na amfani da su wajen miyagun ayyuka. Eh, wato san samu shin ma mutane ba za su kauce wa ma mara baya ga 'yan siyasa masu amfani da irin waɗannan 'yan ta'addan bakwa. Eto eh, gaskiya kan yanzu haka ma ana kan gaba. saboda idan aka san ma kana da mu'amala da su sosai da sosai ana kyamatan ka sosai da sosai kafin ma ranar zaben ya zo eh, eh, duniya wasu jihohin za ka tara su wajen manna fosta kawai in wannan ya manna fosta sa matasan mai goyon bayan wannan suka manna fosta an jima kaɗan sai nan su zo su yage sai su manna fostar gwanin su a wannan wajen manna fosta kawai za a iya samun ma zubar da jini a gana ta faɗa shin irin wannan akwai irin wannan barazana na mina wallahi akwai yan a bayan kuma a yanzu din ma yadda abun ma ta ɗauko salo za a yi hakan saboda idan ka lura yanzu ba fashion ake mannawa ba amma jiya kawai an kashe mutum kuma magoya bayan wannan bangare ne zuwa magoya bayan wannan bangaren to da zaran an kai ga isu na general election yanzu nan za a yi nan gaba kaɗan lokacin za a fara manne-mannen poster to lokacin ne za ka ga abun ya yi tsauri fiye da yadda ake ya fi kuma kazanta kuma lokacin iyayenmu mata da mu kankin kanmu matakar ba ka je da karfi a jika to za ka ji tsoron fita ka je ma kasuwa. Masu sauraro ku biyo mu da yardar Allah makon gobe don sabon shirin. Godiya ga matasa Amina fadar gwamnatin jihar Neja da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin sai ni da na shirya Nasiru Adamu kaya ke cewa na bar ku lafiya. Wassalamu alaikum. To a gaida Malam Nasiru Adamu Hikaya. Yanzu kuma lokaci ne da baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin yau ne da jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran jaridar daily post na cewa babban sufeto na 'yan sandan najeriya alhaji usman alkali baba ya umarci karin jami'an tsaro a makarantu da asibitoci da sauran cibiyoyin gwamnati domin tabbatar da tsaro wata sanarwa da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a adejobi ya fitar na cewa an buƙaci karin jami'an tsaro na gudanar da sentiri akan tituna da duba motoci duk dai a kokarin da rundunar ke na tabbatar da doka da oda a wannan lokaci da najeriya ke fuskantar matsalar tsaro sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran jaridar banga da cewa yanzu haka wani tsohon dan takarar neman shugabancin kasa karkashin tutar jam'iyyar pdp dr cosmo nduke ya bayyana cewa shine ya kai karan tsohon mataimakin shugaban najeriya alhaji atiku abubakar da jam'iyyar pdp da kuma gwamnan jihar sokoto aminu Tambuwa a gaban kotu bisa nuna rashin amincewarsa da zaben da aka yi wa alhaji atiku abubakar a matsayin ɗan takarar neman shugabancin ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben shekara mai zuwa. Dr. Cosmos ya bayyana hakan ne a daidai lokacin da ake zargin gwamnan jihar Rivers Wilson Wike cewa shine ya kai wannan kara. Ni dai gwamnan na jihar Rivers ya nisanta kansa da wannan kara da aka shigar. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da ta ruwaito kakakin shugaban ƙasa Malam Garba Shehu na cewa 'yan ta'addan da suka yi garkuwa da fasinjoji a jirgin ƙasan nan da ya tashi daga abuja zuwa kaduna fiye da kwanaki ɗari da suka gabata sun yaudari gwamnatin najeriya jaridar ta ruwaito malam garba shehu na cewa gwamnati ta amince ta sako iyalan shugaban yan bindiga kafin ya ba da umarnin a sako waɗanda aka yi garkuwa da su to sai dai kuma sabanin hakan yan bindigan sun ki sako waɗanda suka yi garkuwa da su a wannan jirgin ƙasa ya zaka dai akwai fasinjoji 31 da suka rage a hannun yan ta'adda waɗanda aka yi garkuwa da su daga baya kuma aka Sauko su a can baya dai sun bayyana cewa lallai sun ba da kuɗaɗe ne kafin a sauko su ba tare da taimakon gwamnatin tarayya ba fasinjoji tara ne dai aka kashe a lokacin wannan hari sai kuma jaridar the guardian ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka hukumar da ke yaƙi da safarar muggan kwayoyi da kuma sha wato ndle a najeriya ta kama sunkin kwayoyi tramadol da yawansa ya kai kwayoyi miliyan ɗaya da dubu ɗari a jihar kaduna babban daraktan yaɗa labaran hukumar ta ndle mr femi baba femi ya bayyana cewa an kama kwayoyin ne a garin zaria haka kuma hukumar ta kama wani mutum ɗan shekaru hamsin mai suna bebuna ebere chuku a babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke jihar enugu da kuma aka gano ya haɗe sunkin koken har guda saba'in da bakwai bayan da ya sauko daga jirgin ethiopian airlines daga ƙasar ethiopia ƙarshen sharhin jaridin kenan. a gaida baban gida da sharhin jaridun Najeriya. Da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. jiya lahadi wani jirgin ruwan da majalisar ɗinkin duniya ta hayarsa ɗauke da tan dubu ashirin da uku na alkamar ukraine ya tashi zuwa habasha a karan farko daga ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita da nufin taimaka al'ummar da ke fuskantar yunwa jirgin ya tashi ne daga tashar ruwan yuzne na ƙasar Ukraine da ke gabashin Odessa kuma yana kan hanyarsa zuwa ƙasar Djibouti inda za a sauke alkamar a kai ta Habasha a ƙarƙashin shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da abinci a duniya. Ma'aikatar lafiya ta Masar ta ce mutane 41 ne suka mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani cocin 'yan Coptic da ke unguwar Imbaba da ke birnin Alkahira mai yawan jama'a. Shaidu sun ce gobara ta tashi ne dalilin wata na'urar sanya ɗaki. jama'a sun yi ta kururuwa da ihu yayin da gobarar ta tashi a saman benen cocin abu safin shaidu sun ce jami'an kashe gobara sun kwashe sa'o'i uku kafin su isa wurin yawancin waɗanda abin ya shafa yara ne ƙanana manyan 'yan majalisar dokokin amurka sun yi kira jiya lahadi da ayi nazari sosai kan san macin binciken da kotu ta bayar a makon da ya gabata a gidan tsohon shugaban ƙasar donald trump da ke jihar florida da kuma ko zai iya illa ga tsaron ƙasa ta hanyar ɗaukar wasu muhimman takardu a lokacin da ya bar fadar White House a shekarar 2021. Muna da damuwa mai yawa, ɗan majalisa Mike Tuna jagoran 'yan Republican a kwamitin leƙen asiri na majalisar ya wa shirin gidan talabijin na CNN da ake kira State of the Union. To masu sauraro da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi karfe uku agogon gmt da ghana za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsin baba ya ku makeri nake sallama da ku daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum